Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da daren yau litinin 27 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji halin da ake ciki bayan harin nan da 'yan Boko Haram suka kai garin Abba Jidiri na jihar Borno. yanzu kan gaskiya mutane da yanzu sun bar wajen suna sun shigo To ko me yasa su kuma 'yan yankin Difa da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ke son a inganta tsaron yankin na Difa? mun lura da kamfanin man petrol sun bar gari sun koma kasan da magaran muka ce su dawo haske mun ji labari ana doka wajen mutum dubu biyu lallaka sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abin da mai magana ke son sabuwar gwamnatin najeriya da ake dab da kafawa ta mai da hankali a kai kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni duniya ta kaice sannan albarkacin watan ramadan akwai mu tafa da saƙon tasirin azumi a wurin mai bayani amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe majalisar dokokin ƙasar austria ta tsige shugaban gwamnatin ƙasar sebastian Coza bayan da aka kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna a yau litinin duk wannan mataki ya biyo bayan abin fallasar cin hanci da rashawa wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗakar da yake jagoranta bangaren 'yan adawa na jam'iyyar social democrat ne suka jagoranci tsige kors mai shekaru 32 wanda shine shugaba mafi karancin shekaru a duniya da kuma jam'iyyarsa mai mulki ta austria people's party ko da yake ya samu goyon bayan jam'iyya mai tsananin kishin ƙasa ta freedom party wacce tare da ita suka kafa gwamnati yanzu shugaban ƙasar ta australia alexander van der ne zai zaɓi sabon shugaban gwamnatin ƙasar wanda zai rike mukamin a mataki na wucin gadi kafin lokacin zaben da za a yi a watan satumba. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin kan gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'ida kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan koriya a lokacin da yake magana a taron manema labarai bayan tattaunawar da suka yi a tokyo trump ya ce shi yadda yake kallon gwaje-gwajen makaman na koriya dabara da shugaba kim jong-un ke nunawa ta neman a kula shi saboda haka baya damuwa da su sai dai abi ya ce gwaje-gwajen sun take ka'idojin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kuma sake jaddada cewa a tattaunawar da ake yi da koriya ta arewa gwamnatinsa ta fi mayar da hankali ne kan yadda za a saki wasu 'yan japan da koriya ta arewa take rike da su labarin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'in da ke ta baba da kungiyar tarayyar turai sun mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a jiya lahadi a birtaniya da faransa da kuma italiya jami'in sun samu sakamako da ba su taɓa samun irinsa ba a wannan zaben da ake yi shekara biyar biyar a kungiyar ta tarayyar turai mai mambobi 28 lamarin da ya ba su damar ƙara adadin kujerun da suke da su a majalisar mai wakilai 751 wato daga 155 zuwa 169 a italiya jam'iyyar matteo salvini ta liga party ta samu gagarumin nasara inda ta ɗauki hanyar lashe kashi 30 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka kada a ƙasar hakan ya ba shi ƙwarin gwiwar zama jagaba wajen tafiyar da ƙungiyar ta eu inda ya yi ikirarin cewa masu kada ƙuri'a sun ba shi wani gagarumin aiki mai ɗimbin tarihi wanda zai taimaka mai wajen samar da sauyi a ƙungiyar ya kuma taya marin le pen murnar nasara. nasarar da ta samu akan jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta Machi Party da kuma Nigel Farage na nasarar kafa sabuwar Brexit Party a Birtaniya. Dubban fursunoni a gidan yarin kasar Turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci da suka kwashe kwana 200 suna yi bayan da aka bari shugaban 'yan tawayen kurdawa Abdullah ocalan ya gana da lauyansa a karon farko a cikin shekaru takwas. ocalan shugaban Kurdish Workers Party ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen yajin a wani rubutaccen saƙo da ya aikawa da masu goyon bayansa ta hannun lauyansa. wasu 'yan majalisar kurdawa da dama sun mara wa fursunoni dubu uku da wasu suka ƙi cin abinci mai nauyi har sai an bar akhalan ya gana da lauyansa a wani gidan yari da ke tsibirin da ake kira imrali ɗaya daga cikin 'yan majalisun mai suna laila guben ta faɗa a jiya lahadi cewa yajin cin abincin ya biya musu bukata. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara da zango ne a jihar Borno don jin halin da ake ciki bayan harin nan da 'yan Boko Haram suka kai a garin Abba Jidiri Haruna Dauda gare ka. a daren jiya ne wasu da ake cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan wani ƙauye da ake kira abajidiri da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wadakace sun yi wa wasu mutane guda shida kisan gilla a 'yan kwanakin nan dai ana samun hare-haren 'yan bindiga da dama musamman ma ƙauyukan da ke kewaye da birnin maiduguri tun dai soma farkon azumin watan ramadana ne an kai hare-hare da dama a kewayen maiduguri wadda kuma an kashe mutane masu ɗumbin yawa sai dai ba kasafai ne jami'an tsaro kan yi magana a kai an dai kai makamantan wannan harin ne a ƙauyen maramti da ke dab da shiga cikin maiduguri har sau biyu wanda aka kashe wasu mutane da aka ce adadin siyasa sama su biyar an kai kuma wasu hararen angon da ake kira mulai wanda aka ce nan ma an kashe wasu mutanen da kuma wani kauye da ake kira sabon gari a garin dambuwa da ke kudancin borno wanda nan ma har aka ce an kashe wasu jami'an soja da fararen hula sai kuma wannan hari na daren jiyan da aka ce waɗannan mutane guda shida sun gamu da ajalin su kamar yadda wasu mazauna wannan yanki suka shaida mun ta wayar ho kamar haka. a ya faru Eh. Can ne suka shiga sun kashe mutum shida. Eh. Sun kona ƙauyen. Sun kona ƙauyen ma. Eh. To mutane shida nan yanka su aka yi ko harbin bindiga ne? Akwai bindiga akwai mutum uku ne ko kudu yankawa yanka ne. Mata ne ko maza ne ko kuma mata da maza? Maza maza. Maza ne diga? Eh, eh kamar karfe nawa suka zo ƙauyen? Yana sallah. Yana jama'a jirin jama'a da ita jirin sosai. To Eh, kamar ya yanzu mutanen ƙauyen suke ne yanzu a yanzu kan gaskiya mutanen ƙauyen duk sun bar wajen suna sun shigo gari eh, ya za a iya danganta nisan wannan ƙauye da maiduguri ya kai kamar kilomita nawa ba ni nisa sosai ba ya wuce kilomita a ran to club ne ko irin boko haram suka yi so suka zo cikin wurin suka suka sa su suka a goni shagon da suka balla eh sun kwaje kayan da kike cikin shagon kuma sai suka sa mutane su tafi da su suka je bayan da eh. suka sassare su suka kashe su yanka su sun sassare a wani sun gawaye fit shida da wani. Mutane nawa ne suka kashe? Mutum shida ne. Mutum shida? Eh. Me suna anguwar? To an ce kamar sun kona wasu gidaje ya gaskiyan abin yake. Halin yanzu dai bayanai na nuna da cewa jami'an tsaro sun killace wannan ƙauye kuma har yanzu mu samu wani bayani daga wurin su ba game da wannan sabuwar hari da aka kai na daren jiyan. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. ta Allah shi kyauta a gaida Haruna. Daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda 'yan yankin Difa da ke birnin Yamai ke kiran da a ƙara inganta tsaro na yankin na Difa saboda taɓarɓarewar tattalin arzikinsa. Salamu na barma gare ka. Ɗaruruwan mutane maza da mata 'yan asalin yankin Difa mazauna birnin Yamai ne suka hallara a taron da ƙungiyarsu ta kira a wunin jiya Lahadi. da nufin tantaunawa akan mawuyacin halin da jama'ar difa ta tsinci kanta ciki yankin da allah ya azurta da ɗanyen mai amma kuma matasansa na fama da zaman kashe wando a sanadiyar rikicin boko haram mustapha bakka na ɗaya daga cikin masu magana da yawun al'ummar ta difa mun lura da kamfanoni manya na eh, man petrol sun bar garin sun koma kasan da magaran muka ce ifoke su dawo paske mun ji labari ana doka wajen mutum dubu biyu ifoke a dawo a doka yara matasa da suke garin difa kuma mun lura da yau dubu biyu nan ba doke su ba ko bai kai haka ba ma mutane wannan sun ga dama su je inda ba yi samani ba don ban mu so ga abubuwan su zo sabo a cikin kasan difa ban mu ce muke ke sarin gwamnati eh, ta kai sarin da mutane hankalin su zai kwanta har yanzu abinda ya sa ma muka zo wannan taro muka yi dubu guda a zamani mutane mu shawo hankali mutane muna so sarin na a shi kwanciyar hankali ya dawo kasan difa noma da kiwo da kamun kifi na daga cikin ayyukan da jama'ar difa musamman na kewayen tafkin chadi da kogin kumandugu ke dogaro a kansu domin hucewa kai takaici sai dai komai ya durkushe a 'yan shekarun nan sakamakon taɓarɓarewar tsaro. Mutane da suna so su koma bisan aikin gonakinsu su kama kifinsu ko su je su yi kasuwancin suna tattasai da dama. Mun tambayi gwamnati baya yi wa wuri in ba kai ba security su je su yi aikin kasuwanci ko aikin gona ilfoke a ce wurin nan an kawo security ana ba su security mutane su je su yi aikin su na gona kuma su kama su. garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kisan fararen kular da basu ji ba basu gani ba satar dukiyoyi da fashi da makami na daga cikin matsalolin da suka yi dalilin kafa dokar ta ɓaci a difa matakin da ya kai ga rufe kasuwanni da dama amma kuma abin na nan tamkar ana magani kai yana ƙaba saboda haka wannan taro ya buƙaci gwamnati ta dubi wahalhalun jama'a da idan basira madam laula fatima zara ita ce kakakin kungiyar 'yan asalin yankin difa mazauna ya mai. Prevenir et contenir l'amertume de la population qui a enduré tant de souffrance en allégeant la pression sécuritaire et humanitaire. Dukkan bayanan da aka bayar a yayin wannan haduwa na kunshe ne a cikin wata takardar kasidar da kungiyar 'yan asalin jihar difa mazauna birnin yamai a madadin daukacin al'ummar yankin kudu maso gabasin nijar ke shirin damkawa shugaban kasa isu muhammadu da prime minister birjira fini don ganin sun hamzarta daukar matakai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to gaida suleiman an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan abubuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin najeriya da ake shirin rantsarwa ta mai da hankali a kai kafin nan ga ƙarin bayani yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara daga jihar Kwara. Wake kan layi a Kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana jalla Garba ina Sokoton Najeriya mai bula kala kala daga nan Kwara a Najeriya. To malam Bello. To a gaskiya eh, to dangane da abubuwan da muke son ita wannan gwamnatin tamu idan ta fara za muke son ta fara shi musamman ma ba abin da ci mana to to a kwariya kamar irin matsalar tsaro. muna kira ga mai girma shugaban kasa to Allah ya taimaka ya kara jajircewa na ganin cewa mun samu an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro da muke fama da ita a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna fatar Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan matsala a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen duniya. Mai magana la Garba daga kwara a Najeriya na gode BOA. To mun gode Malam Bello. Daga kwara kuma bari mu kaɗa sakkwatan shehu wake kan layi a sakkwato. to kusa kuna tare da abdulkadir sahurin to mala abdulkadir muna jinka to lalle muna son kamar da malam bello kira muna kira ga ita gwamnati da kullum gwamnoni lalle wannan gwamnati da za a rantsar suwa to ta mai da hankali musamman abin da shahi tsaro don idan muka ɗauka mu nan a jihar mu ta abin yana son ya ɗan shahi mu da kungin makwabta mu kamar zamfara da yanki ma na wani bangare na abin da shaka sana gani don haka abin da muke kira lalle gwamnati tun da za a yansuwa daga ta shugaban kasa muhammadu buhari hatta cikin gwamnoni su mai da hankali saboda an kai zama da su su mai samun hankali na ganin an samu zaman lahiya da tsaro a wannan yankuna na musamman na arewacin najeriya wannan shine shawarar da ba su da su to mun gode malam abdulkadir sai dai layin ka ya katse a daidai lokacin da kake kammalawa to daga arewa kuma mu kada kurmi wake kan layi a oyo o oh, to bari mu koma arewa ke kan layi a yobe eh kuna magana da umar baban soja mai fenti a garin fatisco to muna jin ka malam umar To ra'ayina a yau a kullum zan yi godiya ga Allah da ina ta buga na kokarin same ku kuma ban same ku yau kuma Allah ya kaddara na same ku. Wallahi. shawarar da zan ba mutane ku yi addu'a shi shugaban kasa. Saboda aiki yana da yawa a kansa. Muna ajiye wani abu a gefe addu'a ne kamata mu koma ga Allah. Hmm. Sai shi duk da ga bala'i ya sauka to saɓo ne. Hmm. To in kaga an janye kuma ko koma ga Allah. Hmm. to mu manta mu aje a gefe saboda haka da Allah jama'a mai hakuri mai wa shugabannin mu addu'a muna fata alkhairi na gode to mu to lalle kai babbar magana ka ba da shawara a yi mm. addu'a to daga yau kun bari mu je mu Abuja wa ke kan layi a Abuja Hello kana magana da Ashiru daga Abuja to malam Ashiru muna jinka Eh, ni dan katsina ne lokal gannan dina kurfi don muna yankin bazare domin allah matsalar tsaron nan ta addabe mu oh. sabida allah don ko jiya nan in gaya ma nan garin mu wallahi mutanen nan sun shigo kuma aka suka zo allah dai ya ruha asiri hmm. amma dai tsakani ga allah abin da ya ba daɗi gaskiya hmm. gaskiya muna fata da baba buhari ya kawo mu agaji wannan abun gaskiya ya yi yawa domin allah hmm, da fatan baba buhari ya ji to daga abuja bari mu je mu naija kusa da abuja yawa Wa alaikum assalam muna jin ka. Kuna magana da katin CRO a sabon makera Mega State kutubi Local Government. Hmm. Eh ni mazauni Mega ne amma dan kebi ne. Hmm. to fatan mu dai a wajen baba buhari hmm. muna roƙo don allah da annabi a taimaka muna hanyar nan daga kwantagora zuwa makwa hmm. gaskiya mu talakawan wannan yankin gaskiya hanyar nan muna cikin matsala a kanta hmm. a taimaka muna don allah da annabi a sa muna hannu kamin damana ta sauka Eh, gaskiya bukatar mu kenan to da fatan gwamnatin tarayya ta ji eh. kuma Allah isa na cikin hanyoyin da ake cewa hanyoyin gwamnatin tarayya din ne ko kuma dai ta kai dauki eh. dan ma tausaya muku din to bari mu je mu Kaduna wake kan layi a Kaduna garin gwamna almasi Garba barka da yammaci barka da warhaka sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya haka so gaskiya ni da shawarar nake so in ba sabon gwamnatin da za a rantsar da ita a wannan lokaci da muke da wannan lokaci mm. muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari idan allah ya sa a rantsar da shi lafiya mm. talakawan najeriya waɗanda suka kai goro suka kai mari suka rasa cin abinci suka rasa sha suka nemi kokarin da shiga sun dangwala mai wannan kuri'a sun tabbatar da cewa sai sun kawo ba muhammadu buhari to ya kamata ya duba talakawan najeriya domin talakan najeriya akwai mutum da bai iya cin abinci sau uku a yini ko sau biyu ma hmm. wani idan ya ci sau ɗaya saboda tsada al'amarin rayuwa to ya kamata dai a ce irin wayannan abubuwan kayan masarufi abin da ya danganci da shinkafa su taliyan da magana lokacin kamfen ya kamata a wayoyin su kuma magana tsaro oh. ya kamata a ce su kansu gwamnati da gwamnoninmu na Najeriya duk wanda aka rantsar da shi a jihar shi tabbatar da cewa ya kawo magance irin wayannan matsalolin kamar irin su Zamfara, Katsina, Kaduna, irin wayanda mai tukuri da sauransu to ya kamata a ce kirki an sa irin irin Taraba duk irin wayannan faɗa kabilanci da sauransu duk ya kamata kwari a kiyaye shi ka sai ne muku fatan alkhairi Allah ya sa Allah kiyaye mu kuma Allah ya sa a rantsar da su lafiya Alhaji Musa Garo na gode a shi lafiya ka har musi ka mm, lafiya to mun gode malam Musa ka rike mu a Kaduna saboda wani yayi magana Wake kan layi a Kaduna ila yau. To da farko suna na Sa'idu Katuka Kagarku. To malam ina muku fata alheri. Muna jin ka mu. Da fatan za a sha ruwa lafiya. Ni dai ba ba magana da zai eh, magana da zai kai shine ni ma bai wuce na Musa Garo ba akan maganar tsaro ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara tsaurara tsaro a nan arewacin Najeriya musamman arewa maso yamma. Mm. Sai kuma yaki da um, um, sai yaki da shafukan bogi hmm. shafukan bogi na intanet misali facebook hmm. yaɗa jita-jita da sauransu ya kamata gwamnatin muhammadu buhari ta ƙara jajircewa wajen yaƙi da kafafen yada labarai na bogi da ake samuwa da fatan gwamnati ta taji daga kaduna bari mu je mu taraba wake kala ya taraba To, Jauro, ka ƙara muryarka. eh to shine muka ce muna jin ka ka ƙara muryar ka ana magana son ne, domin yanzu nan na sama yawa so muke mu ji shin me kake son gwamnati tafi mai da hankali akai gwamnatin da ake shirin rantsarwa sabuwar gwamnatin Najeriya da ake shirin rantsarwa me ya kamata tafi mai da hankali a kai ƙara mai da hankali kan sha'anin abu ba haka ba a kasa yana ne ba ya mai da hankali a kan abu da kuma joint account na ƙasa a mayar hannun kananan a yanke da To mun gode Jauro duk da ike magana ka bata fito sosai ba amma na san da dama an fahimci abin da kake cewa. To bari mu je mu yobe, wake kan laye a yobe. kana tare da aliyu mai fiye wata daga turu. to mai fiye wata muna jin ka muna jin ka to to da eh, alamar da layin ka ya katse to kai ne ma da ya kamata a ce ka zama na ƙarshe to mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudunmawa da fatar za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke nan Washington DC barkanku da zuwa ga shirinmu na labaran wasannin wannan litinin. Ƙungiyar kwallon kafa ta Juventus ta ce karya ake mata labaran ko kuma jita-jita da aka fara bazawa a can kasar Italiya na cewa wai suna nan suna neman ko kuma suna falautan Pep Guardiola wato babban kocin ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City domin ya dawo wurin su. suka ce su ko magana da shi ba su taɓa yi ba ma tukuna balle har zance ya taso a wani rahoto da aka buga cikin jaridar daily trust na yau don ambaci shi darekta na wasanni na ita kungiyar ta juventus fabio paratici yana cewa su ba su taɓa ma tuntuɓar shi pep guardiola ba game da wannan magana din rahotanni sun ce kungiyar kwallon kafa ta juventus wacce makonni da suka shige ta lashe kofinta na takwas na serie wai tana neman wanda zai mai gurbin tsohon kocinta massimiliano algeri wanda ta sallama bayan da ajax suka ɗanɗana musu kuɗa a wasan quarter final na cin kofin zakaru wato champions league da suka yi a watan afrilu shugaban amurka donald trump ya yi wasan kwallon golf kuma ya je ya kalli wasan kokowar gargajiya na sumo na kasar japan tare da firaministan wannan kasa din shinzo abe a jiya lahadi a rana ta biyu wato na ziyarar da yake ta kwanaki hudu a wannan kasa ta japan trump ne da kansa ya ratsa cikin wannan dan zagayen wurin da ake wannan wasan gargajiyar na sumo din ya mika wani ma kofi da ana muka aka yi shi ga shi zakaran wannan wasan na suma da ya nasara wato asanar yama wanda shi ne ya lashe kofin na wannan gasar wasan suma din na bazarar wannan shekara da aka yi a can tokyo tun kafin ya je kallon wannan wasan na sumo wasan golf shi trump da mai masauki nashi abin suka je suka yi ta da babban zakaran dan kwallon golf din na kasar japan da sawo awoki a wani wuri da ke kudu maso gabacin birnin tokyo a najeriya wani cece kuce ya barke tsakanin ita najeriya din da kuma hukumar wasannin motsa jiki ta duniya wacce ta ce ta baiwa najeriya wasu kuɗaɗe kuma tana su najeriya ta gwado mata da kudaden domin a basu kuskure ta baiwa najeriya wannan kuɗin. ministan wasanni da matasa na najeriya solomon dalo ne yake faɗa cewa najeriya ba ta da wani dalili da zai sa ta mai da wannan kuɗin duk da barazanar da ita kungiyar motsa jiki ta duniya take na cewa za ta hana wa najeriya shiga harkokin wasannin motsa jiki idan ba ta maido da wannan kuɗi ɗin ba ita dai wannan kungiyar ta iaaf ta ba da labarin cewa ta biya najeriya wasu mankudan kuɗi amma ta yi mata karin dala talatin a saman kuɗin da ya kamata ta biya najeriya din shine take son wannan ratan take so najeriya ta maido mata da shi to amma lokacin da yake magana a ranar asabar ɗin shekaran jiya a wajen wani gudun famfalikin kilomita goma da aka yi a jihar edo shi minista dalan ya ce shi bai ga dalilin da yasa wannan kungiya za ta tada musu hankali watanni biyu bayan ta gano wannan kuskuren da ta yi ba da aka tambaye shi gwamnati najeriya za ta yi domin ta guje wannan hannun da ita kungiyar iaaf nan ta ce za ta yi mata dalilin ya ce a hana mu akan wani dalili mai najeriya ta yi wani laifi ta yi ministan dai bai fayyace ba ko idan najeriya za ta biya wannan kuɗi da ake neman ta mayar da wannan kuma muka zo ƙarshen shirin labaran wasu na wannan litinin daga washington dc mun bar ku lafiya. To gaishe ka yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan. To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowane watanni. Saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alkur'ani. a ce kahin karshen wata ko da sabka guda ce a ce mutum ya samu ya yi assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka ma da musulmi wanda kuma ba ko annan mutane aka ma shi ba sai mutanen musu alaihi salam to alhamdulillah muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada muna jin daɗi muna karatun alkur'ani da wasu abubuwa sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya to wasu yan uwanmu yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum za yi ya tsoron Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka duk in ka samu abu da sauki to ka da cikin sauki To ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To Ibrahim ga labaran a takaice. Majalisar Dokokin Ƙasar Austria ta tsige shugaban gwamnatin ƙasar Sebastian Kurz bayan da aka kada ƙuri'ar yanke ƙauna a yau Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin ko gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan Koriya. jam'iyyun da ke ta baba da kungiyar tarayyar turai sun mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a jiya lahadi a birtaniya da faransa da kuma italiya dubban fursunoni a gidan yarin kasar turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci da suka kwashe kwana 200 suna yi bayan da aka bari shugaban 'yan tawayen kurdawa abdullah auckland ya gana da lauyansa a karan farko a cikin shekaru takwas. harkoki sun tsaya cik a yau litinin a nan amurka domin a karrama sojojin kasar da suka mutu a fagen daga yayin da ake hutu da amurkawa suke wa lakabi da memorial day a turance yayin da shugaba donald trump ke ziyara a japan mataimakinsa mike pence ne zai ajiye furanni a gaban kabarin wani soja da ba a bayyana sunansa ba a makabarta da ke arlington wacce ke wajen birnin washington. Kafin ya dawo gida ana sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi a gobe talata ga dakarun Amurka a sansanin sojojin kasar da ke shuka a kasar ta Japan. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da Patrick injiniya na wannan lokacin kenan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.